Likita ya aka ji da jama'a alhamdulillah Allah ya kara jagoranci amin Allah na ce likita kamar yadda aka saba a halin da ake ciki yanzu akwai wani mara lafiya da yake buƙatar taimako eh to a yanzu duk patients da muke da su ba wanda yake da buƙatar tallafi yanzu amma dai ina ganin wanda dan kwana biyu kamar yadda aka saba idan aka samu tun Allah da sai in maka magana idan Allah ya sa an samu to da Allah a yi musu duk abin da ya dace ko mace ko namiji ko da ban zo ba a yi komai in so a shigar cikin fayil ɗina na zo sai in da komai to madalla insha Allah za a yi haka to na gode sosai da eh. zan koma kawo George. Baka da zuwa. Zo zo zo mala auru. Ina za ka? Ah, Wannan ai ba kayan nauyi ba ne, ni ma zan iya ba oh. To Allah ya taimaka. Azu Alhaji Buhari ya zo. Na'am na'am na'am. Eh same ka ba ya ce kuma ya nemi ka ko bai samu bane ko ya aka ni shi ne da sani. Ah, shi dai ya zo sa harkokinsa amma ni ai ba na kashe waya kafin kuma sani. ba zai wuce minti goma zan fito ba to a wanke motar ba to da Allah shi kuma ko lafiya sun baka abinci a ba matsala ka tabbata wallahi yau halle mu ta bani ya jas kare lala ai mahajiya godiya jiya ta aika min da tura ban zannuwa to zo ga na gudu mu zo da duration ne ba zai kai ko

Ya gajiya? Ina Hafsa. Hafsa kuma? Allah ba su shigo gidan nan ba. Ta dace da yau za su zo amma har yanzu ba ta zo ba. Ta min waya ta ce za su zo gidan ba. Kuma daga lokacin ta bugu min ya ce a ce ba tana gidan ba. To ko sun wuce gidan goggo? To kai kamfanin mun ka je. Daddy, yaushe ka ta da waka kai ni ta. ba ku da wani aiki kawai sai dai ku je ku dinga zama a zurar kuna cin indomi kuna zaro zance kuna munafuncin mutane wannan ba daidai bane ba ƙarya kake yi munafiki comme ça. Ah, ya jikin nata? da sauƙi. Ah, me kin gwada bibi ko? Komai na gwada sa. Ina zuwa. Bari in ga. a wannan magunguna ki je pharmacy ki so ko sai ki bata su yadda na prescribing miki ko okay sir yawa ah! Alhaji Kabir, wallahi ka zo a daidai Allah dan baka ma ina da niyyar kira ka ba zan ce abin nema ne bai samu kenan Alhaji Kabiru akwai wata tsohuwa ce da aka kawo ta asibiti ɗazu ta samu hatsarin mota to dai ba a san inda take ba kuma ina ganin irin tsofaffin nan ne marasa galihu don ba ta da wanda zai taimake ta likita yanzu menene abin yi nawa ne ake bukata haka ne to amma yanzu ba zan iya ce maka ga abin da ake bukata ta kamar mai ba saboda yanzu aka kawo ta muna bincike to so lokacin da muka gama bincike da irin matsalar da jikinta da sauransu to shi ne za mu san cewa nawa ne za a shi duk wannan kada ya zama da damuwa ko nawa ake bukata a kula da ita ni a sa account ɗina zan biya wallahi kai ka sani zan iya ganin ta kwarai da gaske tana ɗakin masu jinya bismillah tsaro ya jikin ita ce nake maka maganarta na sarki to na gode likita kai ne kabiru ni ne kabiru mama kai ne kake kira na da inna a ina ai duk wata mace mai shekaru kwatankwacin naki ta cancanci a kirata da suna inna ai girmamawa ce karamci ne ban taba tunanin akwai wani lokaci da za a sake kirana da wannan sunan ba don haka ka kira da suna na talatu kawai a wallahi allah ni ba zan iya ba inna ba zan taɓa iya kiranki da sunanki ba ko ba komai darajarki da kimaki dole an kalle ki a matsayin mahaifiya. Mama ya jiki? Ba ki lafiya. Wai da zan zo ne sai sai aka dan nemo miki lemu da ayaba. Sannan san zai miki amfani. Awo baba. awa bismillah. To ba wace kara ayaban mana. Ba ka gajiya da ɗaukan ta kan halin da nake ciki har yanzu. Kabiru, ina son ka zama mai jajircewa da neman abin kanka to umma yanzu wace ɗawainiyar ki ce za ta wahalar da ni ni ban taɓa ɗaukan ɗawainiyar ki a matsayin wata damuwa a gare ni ba duk faɗawainiyar da zan miki bai kai kashi ɗaya cikin ɗari na ɗawainiyar da kika yi da ni ina yaro ba duk da haka ina mai ƙarfafa maka gwiwa da ka tashi ka nemi abin rufin asirin kanka Ina fatan Allah ya taimaka maka da abin da ka dafa ya zama alheri. Allah ya maka albarka. Amin. To karba yawan ko ɗan kaɗan kici. Abin da kake min Allah ya baka wa'anda za su maka fiye da nawa. Wai na Allah shi za ka daina daga hankalinka akan duk wata magana ta shafi umma. ya kamata ka zama mai haƙuri da juri akan rashin ta zan yi ƙoƙari in yi kamar yadda kika umarce ni insha Allah nufin shi nake yi ba wata mata ce aka kawo ta asibitin dr bashir wallahi tana cikin wani maruyacin hali tana neman taimako wata mata me faru da ita wallahi sun ce wai mota ce ta bige ta kuma matan nan a bincikensu ya nuna ba ta da kowa kusan ma ta fidda rai da duk wani jin daɗi na duniya ya ƙarfin jiki ba alhamdulillah rai na ne nan lafiya a jikin ya yi sauki. So ba wa dama kamar da na miki alkawari a baya zan zo da iyali na ki gamsu. Allah sarki. ita ce uwar gidana. To Allah sarki. Sunanta Nusaiba. Allah sarki sannu. Yawa sannu illa. Na yi Lafiya lau. Ya jikin? A alhamdulillah. Ƙara lafiya. Ya yi sauki. Da kuma ƴata Iman. Iman. Iman yau dai na cika alkawari yau ga ki ga kakarki shikenan walla ga kaka kuwa hmm. ni ce kakarki ko wallahi kullum ta takura mishi take sai ya kai ta gurin kakanta sai ya kai ta gurin kakarta haka kullum take gaya mishi kuma kakar ta rasu ayya <laughs> ashe mahaifiyarka ta rasu layi na yau shi kimanin shekara biyu kenan rabuwa da mahaifiyata. Allahu Allah ya jikanta. gafarta mata da shi. sarki. Kada ji kabir. mu dai. <laughs> Ka ce da gidan ne gaba daya. Lafiya kalar. Sannun mu dai. Sannu dakta. Eh, ya jikin naki. Ke alhamdulillah na samu sauki. To alhamdulillah. Allah ya kara sauki. Amin. Ah. wannan iman ne? wallahi iman ce ce <laughs> ya kike? ba ki gaida kulba? lafiya lafiya kai sandu sandu to masha Allah um, ina? sakamakon da muka yi ya nuna mana cewa kin samu lafiya to alhamdulillah da haka yanzu mun sallame ki za ki iya zuwa ki gida ki huta in ya so bayan kwana biyu kuma sai ki dawo mu sake duba jikin <laughs> mama yaya likita ya zo ya faɗi abin da ya kamata mai farin ciki saboda Allah ki zo kuma kina kuka ai abin farin ciki ne mama ba wai sallama ta ce sa nake kuka ba ina kuka ne idan na bar asibitin nan ban san inda za ni ba kuma a cikin lokacin nan ka bani kulawa ba abin da baka yi min ba tamkar ka fiye min mutum dubu ya'ya dubu ka fi min su ba kulawar da baka bani ba inna idan na fahimce ki kina nufin idan aka sallame ki ba inda zaki je kamar ba ki da dangi ne ba na cikin gajiyayyun mutane waɗanda ba su da galihu a rayuwa saboda haka gara a banna asibitin nan ƙarasa rayuwata amma mama bai kamata ki faɗi haka mama ni ɗa ne a gurinki wannan iyali na ne dukkan su ƴaƴanki ne kuma ina da inda zan iya aje ki gidana za ki koma daga nan ki tashi gidana za ki koma mama ina kin ga inda Allah ya azurta mu muke rayuwa daidai gurgudu kuma ina ina roƙonki da ki sa a ranki cewa mu da ke mun zama zuri'a guda kuma da yardar Allah da yardar Allah za mu kyautata miki daidai iya mu abinda nake so da ke shine nan gidana ne ki saki jikinki ba kya buƙatar neman izinin kowa wai don zaki wani abu. Kabiru, ba cancanci da zama haka ba a wannan gida. Abin da ya kamata in zama a gidan nan ma'aikaciya, in ɗan dinga muku aikace-aikace, ɗan share-share da ɗan wanke-wanke da goge-goge. Shi ne matsayin da ya kamata in zama a cikin gidan nan. Ina matsayin kowace uwa shine ta sami kulawa da kyautatawa a wurin ɗanta alal hakika ke dai a gidan nan uwa ce kuma daidai gwargwado za mu kyautata miki daidai iyawarmu da yardar allah ke dai abinda muke roƙonki mu ma ki kalle mu a matsayin 'ya'yanki kabiru ka yi saurin amince mu kaga baka san daga inda nake ba baka san daga inda na taho ba ka tsinto ni ne kuma daga tsinto ni shikenan nan da nan sai ka amince da ni ka sa ni a jiki in zama yar uwarku kabiru abin abin dubawa ne Ina shi zumunci ba sai lalle dan uwanka ba hasali ma zumunci ne idan ya yi ƙarfi yake da kiɗa ka jawo mutum ko a ina ne zama dan uwanka ni dai a yadda nake lafiya nan ikon Allah anti ta watan Abuja kai kai kai kai kai gaskiya Hafsa Abuja ya karbe ki to wata watan ki fa Abuja yanzu Ya su kawo? Lafiyar su kalau. Sarki Hafsa wallahi na bi su ɗinki ba hira ba da. ikon Allah. Hmm, ina? Wannan ɗanwar Kabiru. Kabiru ne. A haba. Wallahi a gidan nan take zaune. Ta je hutu a guji gidan kawun. Allah sarki ya kika baro su. To amma kin san wani abu amma jiya ba kika ce ma za ki zo gidan nan. Mhm. Ki bari kawai. Na gama shiri zan fito kenan. Kawai sai kawo Salisu ya ce min wai in jira shi. Ya ce zai ban sakon kama yayi Kabir. Na ta jiran shi bai dawo ba. Har sai dare shi yasa kika ga na ƙara kwana. Ki dai ki dai hali ne dai irin na ƴan mata. Ki shiga daga ciki. kai an cike da wallahi da laifin fiye sa ido wallahi to ai gaskiya ne gaskiya Abuja nan yayi to ko ne ma ya Allah ki zan bari ne je Abuja nan dai <laughs> ai na kin ganda take inda take sheki ashe ta ma kanwa kabirin ce eh wallahi kanwar kabiru ce yar autan su kenan ita ce wanda mahaifiyarsu ta rasu ta batta a hannu wallahi Allah ya tukanta a takaice da ita ce karamar su kuma ta ce autan su Hafsat Hafsat <laughs> ita ta da matsala wallahi kullum sai a miki nasiha kan rowa sai ki tafiya nisan duniya ki dawo ki kulla jakakki a ɗaki wai tsaraba ma sai an roƙe ki to mun roƙa ba mu tsaraba ko mm. ga ina ma tana bukata to aini ko tsinke ban shigo da shi garin nan ba saboda inda na tafi haka na dawo me kika ce ko me biki zo da shi ba ko tsinke ce wallahi ƙarya kike ki tafiya wata ɗaya ki a waje baki kama na tsaraba gidan nan ba ai sai dai ki koma ki kama na tsaraban mu wallahi wa yake ta tsaraba kin san kawo kuwa masifaffan takura ko kofar gida zaka daika sai ka sa mayafi ƙato sannan ga safa sannan har da wani lullaba fuska <laughs> to ban da abin ki hafsa haka din bai bi miki mutunci ba ina haka ne <laughs> amma shi kan takurar tashi ta yi yawa ne kin ga fa ina zuwa gidan nan da ya karɓa wayata ko kira na aka yi sai ya ga wane ne sannan ya miƙo min dakata daya dole ne ya takura miki saboda din ya kafan ki ba kafan zama waje daya bane yau ki ka mishi Musa gobe ki ka mishi James gata ki ka mishi Umaru jibi ki ka mishi Sadiq ma wakaci ne shi kaman ke dole ne ya kafa miki doka kuma dole sai kin bi doka ba ai ya miki dai ba biyo mun da ki ki mun da mun da aure wannan ga Musa yana son ki Yayi kuma wani Musa? Musa abokina wanda muke zuwa gurin aiki tare. Ni wallahi ba na son Musa. To shi kenan a aje zancen Musa a gefe ga abokina Abubakar Sadiku. Kai Abubakar Sadiku? A'a ni gaskiya ba na son shi. Me aibinsa? Mutumin nan fa shi yake kaunaki. Ke ce fa ba ki kaunarsa. Tun da yana kaunaki har yanzu ki haƙura ki kaunace shi mana. Saboda shi maraya ne. bai da uwa bai da uba duk sun mutu in ban da ke hafsa don uwa da uba sun mutu sai zama aibu ni da ke zuwa marayu bane ina iyayen suke so nake in auri wacce mahaifiyar shi take a raye domin in ba ta za ta taɓa ina a nan ko? Da yin muffin din? Wallahi ina so dan yi dan aikata aikatan ne ma dai hakan ɗan motsa jiki na din nan kin ga idan yayi kabir ya zo ya ganki kina mofin din nan da kanki wallahi fada zai mana <laughs> to ai ba na komai ina zaune ne hafsa ba abin da nake yi sai dai in zauna kawai ni kuma na saba da dan aikace aikacen dan motsa jikina ko na dan ji kwari kwari in nake ne to kin gani kawo kawo in bai kamata ki yi mofin nan da kanki ba ai yanzu sai ya zama mana damuwa kika ce za ki yi mofin nan da kanki a gidan nan kin fi so da yin shiga in je in zauna kawai in ta zama na yawwa ina ki je ki kwanta ki huta abinki <laughs> to shi ke nan tun da dai kin hana ni din na hannu ba zan yi ba sai in barki ki je ki dai ke din ko ko ke fa ina yawa au hamsa na'am jiya muna cin abinci da jiya kina wata magana shine na ce bari in tambaye ki da gaske ne kika ce kin fi son ki zauna da iyayen mijinki da uwar mijinki ku zauna tare da ita anya da gaske kike yi kwarai ko ina ina so in zauna da uwar mijina tamkar mahaifiyata mata biyayya sannan kuma ina so ita ma ta ɗauke ni tamkar yadda ta haifa a cikinta kuma da gaske kike <laughs> ina da gaske nake yi to ba kya gudun hafsa uwar mijinki ta zame miki matsala ta tare da mijinki haba ina ai wannan haka ne amma kuwa da ke da ɗan uwanki kun sha bamban akan dukkanin sauran mutane ana kuka samu irin wannan ɗabi'a mai kyau haka a lokacin da iyayenmu suke raye sun ba mu kulawa kuma sun hore mu da cewa duk ɗan adam inda muka gani kan mu wulaƙanta shi sannan kuma kan mu ɗauki kowa a matsayin abokin gabanmu haka suka ci mana inna alhamdulillah a albarka gaskiya kuna da hali mai kyau Allah saka muku da alheri bari in je to in zauna tun da kin hana ni in aiki wato na abin da nake tunani wani abu da na fahimta game da inna kamar akwai abin da take ɓoye mana ba ta so mu sani kuma akwai abin da yake faruwa da ita wanda mu ba ba mu san shi ba wallahi ma yana tsammanin haka domin duk da irin kulawar da muke ba ta haka za ka yi da kanta kullum cikin tunani da damuwa to amma ba kya ganin kamar za mu iya sata a gaba matar sa sa mu tambaye ta har sai ta gaya mana me yake damun ta. da tana so mu sani da ita da kanta ta shaida mana har sai mun roke ta ba amma ba ta so mu sani kaga ko ko da mun tambaye ta ina ga abu ne mai wuya ta sanar da mu ne. tabbas da ce tana so mu sani za ta sanar da mu to amma ni a na sai ne tabbar abin da yake damunta ba ne mai matukar muni tunda kin ga kullun yanayin gaskiya salamu alaikum alaikum wa rahmatullah kabiru mama kai da kanka kuma kake yanke yanke kaya wallahi mama ai na shigo in gaida ke ne to da na duba sai na ga kayan a wargaje a kan gado kuma na tabbata an wanke to shine sai na ce ya kamata in ninki sarki na gode Allah shi albarka na gode amin mama ba wani abu da kike bukata yanzu ba komai abin da dai za zaka kawai yanzu ka shirya ka tafi gurin aikin ka to shi ke eh Allah shi albarka ba komai mama ba komai to shi ke to sai na da lafiya ina ba da sa'a Eh na dan zagaya nan baya ne. Lafiya lau ina gajiya. Adalla tashi lafiya. Alhamdulillah. Ya nauyin jiki. Ah, alhamdulillah. To Allah ya samu dace. Madalla Allah ya bada sa'a. Amin zan wuce gurin aiki ne dama insha Allah. A lafiya Allah ya bada sa'a. Mama akwai ah, a ofis da ina son zan dauki wanda zai dinga kula min da harkokina na yau da kullum wato manaja eh. to ina buƙatar addu'ar ku don Allah ya sa mu samu nagari to ai addu'a kan kullum dama ana yin ta Allah kuma ya haɗa ka da mutumin kirki irin halinka mai irin halinka na kirki <laughs> Allah ya haɗa ka da shi kuma Allah ya tabbatar da alheri Allah ya baka abokin arzikinka madalla yawwa a da lafiya na gode <laughs> Ah, Malam Abdullah, kamar yadda na gani a nan ka cika duk waɗansu sharuɗa da muke buƙata wajen ɗaukan ma'aikaci a wannan kamfanin namu. Alhamdulillah. Sai dai kamar yadda na sanar, ban sani ba ko hakan zai maka daidai. Idan Allah ya sa muka ɗauke ka aiki a wannan masana'anta tamu. za ka iya wakilta ta ta ɓangarori daban-daban na wasu harkoki nawa ta yiwu eh, wasu harkokin su haɗu a lokacin aiki ko kuma ba ranakun aiki ba ma misali ban sani ba ko za ka amince da haka a'a alhaji ai tunda dai har zan kasance ɗaya daga cikin ma'aikatan kamfaninka duk yadda ka umarci ni haka zan insha Allah to na gode Sa'annan sai wani hanzari ba gudu a ƙa'idata idan zan yi wa'yansu ma'amala komai ƙanƙantata ka na kan je ne in tsuguna a gaban mahaifiyata in sanar da ita don ta samun albarka ba don kuma ba sai don samun nasarar wannan abu gashi zan baka babban matsayi a wannan tafiya ta hakan zan so zan so ka zo har gida in haɗa ka da mahaifiyata ka gaishe ta ta sa maka albarka ba don kuma sai da ni da kai za mu yi kafaɗa da kafaɗa wajen neman arziki ya kake ganin abu ah, alhaji wannan ai ba wani abu bane Allah ya nuna mana lokaci kamar yaushe kake son zo gidan yo ko an jima ko gobe duk lokacin da kai kake da lokaci ka zo gobe insha Allah sai Allah ya saka da kai na gode sosai thank you very much na gode insha Allah sai na ji ka yeah Salamu alaikum. Zaka ji. Dama kai ne kake salama? Ni Allah sai. To ya baka shiga ba? Eh yana da kyau yi sallama ka. Allah sai. To bismillah. Bismillah, bismillah. Bari in shiga gaiwa in na ka zo ko? Masha Allah. Assalamu alaikum. Kana da ashe baka fita ba. Eh, ba wallahi ba fita ba da ba. Wannan suka da sun a gaba kuma sai jin mu? A, ah, na ji wannan wanda na ɗauke shi aiki ne a matsayin manaja a kamfani to to shi ne ce ya zo ku gaisa na ce to wani zon gaya miki to Allah sarki to shi kenan kaga ce masa gani nan fitowa yawwa na gode tashi ku ku aiki ashe har ya zo mutum <laughs> kin ga wallahi gwanda mu tashi mu je mu aikin da kika idan muka biya inna wallahi ba za mu yi aikin ba <laughs> to ai innan ce akwai abun ban dariya ni fa wallahi sai an karasa mana labarin nan to karasa mana ah, mu ji yanda suka kare kuma za ku yi aiki kuma yanzu kuna ji bako ne yazo yana nema in je in gaisa da shi ko ku bari hakali a kwance idan aka gama aikace aikacen nan sai a zauna ƙara sana bayan ga inda muke dan manaji ai ya wuce manaji a nan Allah ba mu dace Zan da zo. Zan da zo. da wannan me ya kawo wannan gidan nan maza maza kabiru ga ta korarsa ya fita ba gidan nan faza wannan wannan wannan shine sabon manajan da na dauka kuma ya zo ne ya gaishe ki ai na ce ya gaggauta fita daga gidan nan na ba ka kuma ni ba sai to amma mama dama kin san shi kin taba ganin sa na ce maka wannan wannan ya fita daga gidan nan gaba daya mama dan Allah to da ni fili ki ga min wane ne shi kuma laifin me miki wannan ai annoba ne wannan zama da kai da shi ba zai taɓa yiwuwa ba ya fita ba mana gida ya fita mama ki haƙuri na miki alƙawarin zan share miki hawayenki amma dan Allah ki gaya min wane ne shi kuma me miki wannan bakin ciki na da na daɗe ba na tare da shi yau ganin wannan a cikin idan nan nawa ya dawo min da bakin cikin da na manta da shi da daɗewa ya fita annoba kawai ɗana ne sunansa abdallah abdalla ɗan makaranta abdalla sai ka dawo abai dalla in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abai dalla ne abai dalla ne ya girma abai dalla ne ɗan gata abai dalle ɗan girma sannu yawa talatu talatu lokacin da zan bar ku yayi wato talatu inda kin ji abin da nake ji a jikina da abubuwan da nake gani yanzu na tabbatar da ciwon ba na tashi ba ne haba mala nisa kake irin wannan zance ne hmm? ciwo fa bai sa inda rai yake ba Allah ya da za ka samu lafiya za ka tashi wato ba mutuwan ne nake zulumi ba talatu halin da zan baku kawai shi nake zulumi zikin kin ga yaron nan abdullahi shine kawai allah ya mallaka mana kuma ya ba mu shi a lokacin da muka manyanta halin da zan barku da wannan yaron shine abin tunani na allah mun gode maka na so a ce allah ya mallaka mana abdullahi a lokacin da muke da ƙuruce mu ya taso a gabana ya samu ilimin addini da ta rayuwa a gabanmu wanda da shi kan shi da mu da sauran al'umma za su yi alfahari da shi talatu ya amfani kan shi ya amfani addinin shi da sauran al'umma amma gashi lokaci talatu ya yi na in tafi in bar ku mala na Allah ka daina faɗa haka sai kana kashe mana gwiwa wallahi in Allah ya yarda za ka rayu da yaranka kuma Allah yana tare da mu mala Allah ya tashi ka ka. na gode Sadatu na gode Abdullahi Allah shi maka albarka kaji Allah ya raya ka cikin addinin amin Allah saka zan yi amfani amin Ya ka dawo kuma ha ba ta shi daga makaranta ba yanzu ka tafi ka dawo. Ba ba mu kudin makaranta ba ne an koro mu ne. Shi ne suka koro ku? Eh. amma dai malaman nan me yasa suke yin haka ba kwanan nan aka koma a makarantar ba ne ba sai su haƙura su bari tukunna a ga yadda abu zai yi ba tukunna sannan kuma su ce za su kore ka oh Allah kai mana arziki ya ubangiji Allah ka hore mana yadda za mu bari so in dubo dan wani abin da zamu je sai mu je abai dan makaranta abai sai ka dawo abai dalle in ka girma ka kula da sharuɗan tuba abai dalla ne abai ne ya girma abai dalle ne dan gata Assalamu alaikum. Eh, Yawwa. Zauna. To. Sannu ina muni? Da gajiya. Madalla. Yawwa. In Abdalla ne aka koro shi. Shi ne wai bai biya kuɗin makaranta ba. Mm, kun zo da kuɗin da za ku biya ne yanzu? Eh to an dai samu abin da aka samu. Eh, ba a zo da shi duka ba dai amma an samu abin da aka samu baba na ga kamar nan naira ɗari shida ne da sittin to kin ga kuɗin makaranta kuma naira dubu uku ne kuma wancan tam ɗin ma ana bin ku da wanda ya wuce da ku biya ba gaskiya ne haƙuri dai za a yi mana saboda in Allah ya da zan tattaro a kawo wallahi yaran maraya ne wahala nake tai sai nayi ta abubuwa an tattaro sannan a samu dan abin da za a kai makaranta yanzu su kenan ma kuɗin wallahi ka gani su kenan na tattaro na kawo a yi haƙuri a taimaka mu. To gaskiya dai hukumar makaranta ta ba mu sanarwa cewa duk wanda bai biya ba a kore shi. To amma dai ke kaɗai zan yi wa wannan alfarma. To alhamdulillah na gode na gode Allah shi albarka. Amma da zarar an samu kuɗin nan? Da Allah da an da zarar an samu wannan kuɗi sai a kawo mana. An Allah da za a kawo. Eh za a kawo. Eh. Kai Abdallah sai ka tafi Ya ka aji ko? Yau ko. da Allah baba taimaka ka in sha Allahu ai na gode Allah maka albarka kai na ji daɗi wallahi to ko sittin din zaka bani sai a ji daɗin lissafi kawo sittin din to shi da tunda za a eh yawwa kawo din to na gode madalla yawwa ครับ Wannan gaya mishi ya min da motata. Na fasa gyara. Ai wannan wulakanci ne. Idan ba zai gyara min ba, ya dawo min da mota na kuma ya baka kuɗin da na bashi. Maza maza yanzu nan. Ajiya, assalamu alaikum. Alaikum Ina wuni Ajiya? Ina gajiya? Hajiya da Allah zuwa ne ko zan samu ɗan shara da ɗan wanke-wanke? Ai ni duk ina da masu min aiki. Ina da mai min wanke-wanke, ina da mai min shara. Sai dai in wanki in zaki. Eh zan yi, zan yi dai wankin ma zan yi wallahi. Zan yi. amma kowane set ɗaya naira goma nake biya to in ya miki ki yi akwai sabulai a ciki ki duba bari in kawo sauran to ba damuwa za a yi ai sai a yi abdalla dan makaranta abdalla sai ka dawo abdalla in ka girma mama na dawo da sharuɗan mama na dawo abdalla ne abdalla ne ya girma abdalla ne dan gata abdalla da dan girma Abdallah, ka dawo ashe. Ka zo kai ta nema na baka same